اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ودنا سوني ودنا waɗanda suka kafirce wa ayoyin ما سنونا nuna kuma suka kafirce wa saduwa da shi sai ayyukansu suka lalace saboda kafircinsu don haka ba su da wata kima a wurin Allah a ranar alkiyama.